alhamdulillahi wasalatu wasalamu ala rasulillahi wa ba'd yan uwa masu kallo mu da warhaka mu da sake saduwa da ku a cikin wannan tv namu na albayan tv zmf tv da muke kawo muku shirye shiryen mu ta kafar youtube da facebook wanda a halin yanzu mun sake dawo muku da wannan shirin namu na nazari akan addinai shiri ne da yake kawo muku bayanai akan abin da ya shahi addinin musulunci da kiristanci wanda kamar yadda muka saba kullun Ah, za mu gabatar muku da malaminmu wanda ya saba gabatar da wannan shirin shine malam abubakar umar abubakar nam to masu kallo barkanmu da dawowa a kamar yadda na ga mana wannan shiri shiri ne da yake tattaunawa akan abin da ya shahi addinin musulunci da addinin kiristanci wanda kamar yadda muka saba kawo muku wannan shiri malam abubakar umar abubakar shi yake gabatar da shi zuwa yanzu mun sake dawo muku da malam akramakallah assalamu alaikum wa alaikum assalam na'am to tambayar mu ta a cikin wannan shiri shine zuwa gawa an ka aiko annabi isa akramakallah zuwa gawa aka aiko annabi isa a'udhu billahi samii'il alim min ash rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah was salatu salamu ala rasulillah وعلى tabi'in wa والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم amma أما بعد السلام عليكم ورحمة wa وبركاته a cewa zuwa gawa aka aiko annabi isa alaihi salatu wassalam in the light of quran da bible uh, shine an aiko annabi isa zuwa ga bani isra'ila a cikin alkur'ani allah ta'ala ya ce yake ce ma maryam alaihi salam wa rasulan ila bani isra'ila kaga wa rasulan ila bani isra'ila anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum wannan aya tana nuna cewa ashe annabi isa da za a aiko hmm. an kama maryam bushara shi ana nuhin zai zama manzo ne zuwa ga bani isra'ila kawai haka kuma qala inni abdullahi atani alkitaba waj'alani nabiyyan mubarakan aina ma kuntu salatu wa zakati ma dumtu hayya zuwa dai karshe da karshe dai ya tabbatar da an aiko shi ne zuwa ga bani isra'ila wa iz qala isa ibn maryama ya bani isra'ila inni rasulullah ilaikum kenan bibiyar shi da mutanen eh, eh, eh, annabi muhammad suke suna yanzu kwarai yanzu ka samu bahaushe wai ko rabi ko inyamuri yana bin kiristanci eh. bai ma da hujja eh, eh, biblically annabi isa alaihi salatu wasallam wurare da dama kwatankwacin wannan aya a cikin bible kwarai da gaske wurare da dama cikin mm. bible mm. annabi isa yana cewa mm. wato gada wato gada a yi wa'azi zuwa ga waɗanda babani isra'ila misali book of matthew chapter 10 verse 5 to 6 yake cewa go neither unto the, uh, to the way of uh, Gentiles, no unto the way of Samaritans. Mm. For I was not sent but only to the lordship of Israel. kaga kuje wurin gentiles ana nuhin non-jews waɗanda ba yahudawa ba to kuje wurin yahudawa kuje wurin waɗanda ba su da alaƙa da bani isra'ila ya ce but go to the children of israel ku je zuwa ga children of israel mm. for i was not sent but only to the lordship of israel mm. cewa ba aiko ne wasu ga bataccen tumakin bani isra'ila abin nuhi cikin ma bani isra'ila wanda ya bi a taura da kyau da mm. kyau to ya ci gaba da biyan taura wanda bebe ya kwandare bebe a taura da ya kamata ba to shi ɗaya su ɗaya ne an ka ce annabi isa ya zo ya yi wa'azi zuwa gare su mm. suna cewa akwai book of mark chapter 16 verse 15 to 16 mm. cewa annabi isa ya ce ya ce ya umarci disciples dinai kamar wadda ya umarce sunan cikin Matthew cewa ga su je wurin kowa sai bani mm. Isra'ila. a sahabbai ke ya umarci sahabbai ne da su je su yi wa'azin gospel to kowa da kowa to wannan su kansu kiristoci din sun ce wannan verse in addition ƙari ne cikin bible ba wai akwai ta ba cikin bible in ka diba old editions na bible za ka ga babu ta kwarai da gaske to malam muna godiya abu na karshe da ya kamata mu rufe da shi saboda ƙurewar lokaci shine to menene matsayin annabi isa ga bible da kuma ƙur'ani na'am annabi isa manzo ne kuma annabin allah mm. Allah ta'ala ya zaɓe shi ya zama manzo don ya ci wa rasulan ila bani isra'ila a cikin alkur'ani haka a cikin bible mm. annabi isa ya ce shi manzo ne mm. ya ce for i was not sent but only kaga i was sent kenan to only uh, kenan ya yi magana cewa shi manzo ne a cikin bible shi manzo ne a cikin bible su kuma sun ka ɗauke shi yawwa bai ce shi allah ba eh, da yake akwai kuri ma da ake yi sai ka je ana cewa unity of allah wannan kalma ce ta kiristanci hmm. eh, ba unity of allah din ah, wai kamar ana son a ce tauhidi to amma unity yana nuhin a haɗu a yi ƙungiya to kiristoci yadda wannan cewa allah da holy spirit da annabi isa sun haɗu su uku all three there are three things that we are in heaven the hmm. father the son and the holy spirit and all these three are one wai kaga babu wani calculation a cikin a cikin boko wanda ke tabbatar ma 1 plus 1 plus 1 equals to 1 kuma eh, haka cikin ma john 1 1 zai baka ai <laughs> <laughs> john 1 1 hmm. shi ma yake cewa in the beginning it was word and word was with god and the word was god hmm. kaga wannan bata eh, lissahi ne to a cikin bible in ba mu samu lokaci sai mu tattauna ba mu samu ita ayar da ke magana kan daga cikin bible din wadda ke nuna cewa annabi isa ya ce allah ne mhm. ita wace aya ce wannan a aiko can ba inda ya ce shi allah a inda ya ce shi manzo ne nake son in ce eh. inda ya ce shi manzo ne kamar yadda ta ka kawo muna ta cikin alkur'ani kwarai da gaske eh, ka ya ce um, ya ce i was sent mm. I was, not, I, I was not sent but only to the lost sheep of Israel mm. cewa ba aiko ne ba sai ga mm. cewa ba aiko ne ba sai ga wani kenan zuwa ga wani an ka aiko mm. shi wannan ɗaya ya isa ya nuna cewa shi manzo ne Cewa da aka yi I and the father is one a cikin a one a cikin book of John chapter 10 verse 30 a shi ma wannan yabun nuhi cewa wanda ya bi man yuti'ir rasula faqad ata Allah shine ma'anarta hmm. amma annabi Isa alaihi salatu wassalam ya yi wa'azi a matsayin manzo daga Allah ta'ala shi ya ma yake cewa I have yet many things to say unto you but you cannot understand them now but when he the spirit of truth come hmm. he will guide you to all truth kaga cewa akwai sauran sakuna amma dai yan annabin karshe ya zo kaga kenan shi ba na karshe ba ya nuna shi manzo ne amma ba shi an na karshe ba kenan ma dai cikin wannan bayanin ya nuna akwai ya nuna akwai bushara zuwa annabi Muhammad annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ai yana da kyau mu samu lokaci sai mu dauki wannan topic din eh, na prophecy of Muhammad sallallahu alaihi wasallam in the Bible na'am to yan uwa masu kallo a kada a shagala kamar yadda na gaya muna wannan shiri ne da muke kawo muku a cikin wannan tasha tamu ta albayan tvzmf wanda shirin yana tattaunawa ne akan abin da ya shahi addinin musulunci da kiristanci da kuma abubuwan da aka yi umarni da su daga cikin alkur'ani wanda kuma akwai shi wannan umarnin a cikin bible 'yan uwa kiristoci da kuma musulmi ina kira gare ku da ku ci gaba da bibiyar shi wannan shirin namu a cikin wannan tashar tamu ta albayan tv domin fahimtar waɗannan kiraye-kiraye da aka samu haɗuwarsu daga alkur'ani da kuma bible allah ya datar da mu allah ya saka malam da alheri da ya samu gabatar mana da wannan shirin allah ya shirya waɗanda ba su shiryu ba waɗanda kuma suka shiryu allah ya ƙara shirya su assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh